أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قيرينا على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو القيم عازيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wani min gaihi wani audu bihi min shiruri anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya su tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka, da ya bamu dama muka halarto a wannan masallaci na matasa a wannan anguwa ta matasa yau sha ɗaya ga watan goma sha biyu miladiya 2020 domin halartar wannan masallaci da niyyar gabatar da wa'azi na addinin musulunci da kuma buɗe masallaci na ali sunna matasa wayannan matasa muna muku kikiyawar addu'a Allah saka muku da alkhairi sun hada karfi da karfi sun gina wannan masallaci da buɗe yake to amma yanzu ga shi an ruha, an ruhe shi hadda sili ga tagogi ga komi ansa, to fatar mu Allah ya gina muku gidaje a cikin aljanna kuma wannan ya nuna muna wato muhimmancin matasa cikin addini idan aka ce matasa suna rike da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga ana samun ci gaba idan matashi ya zama yana son addini zai kawo ma addini ci gaba fiye da wani wanda ba matashi ba shi yasa ke bukata a sa matasa gaba a wajen aiwatar da aikace-aikace addini a koya musu domin su jagoranci aikin addini Allah saka da alkhairi malamai sun riga sun wa'azi fatar mu Allah saka musu da alkhairi tun daga mala alhaji zuwa mala usman yahuza zuwa firauri garba alkanci gomben sokoto fatar mu Allah saka musu da alkhairi gaba daya saboda wannan masallaci matasa ne sun kai kokarin hada shi da kuma raya shi ina so in karanta muna wata kissa gajeruwa da yake lokacin sanyi ne wadda ta shafi kissa matasa akwai wasu matasa a garin Madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake Makka kami yayin hijira ya turo jakadan sa wani babban matashi kuma mai ilimi Mus'ab ibn Umayr ya je garin Madina ya karantar ba gida ba lungu ba sakon da bai shiga ba wajen karatar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wayar da kai zuwa ga addini Allah matasa sun karbi wannan kiran nasa a garin Madina aka samu wasu matasa bayan ma har manzo Allah ya yi hijira sun yi wani team wanda tun kafin manzo Allah ya zo suke da wannan team na matasa wannan team shine team na da'awa da wayar da kan al'umma zuwa ga addinin musulunci kuma daga cikin aikace-aikacensa akwai taimaka ma al'umma bayan wa'azi akwai taimako sai ya zama sun ɗauka kansu cewa duk lokacin da suka ga wani bai gane addini ba za su je su bi hikimar da za su bi su yi masa bayani ko Allah zai sa ya gane idan kuma mai bukata wani taimako ne to nan ma za su je su kai masa daga cikin abin da suke yi sukan samu matar da ba ta iya zuwa ta yi itace sai su je su yi itace su kawo mata wadda ba ta iya zuwa ɗoburuwa sai su ɗoburuwa su kawo mata wadda abin cefa ne fi ƙarfinta sai su je su kawo mata sai ya zama cikin wannan aikin kuma idan sun san akwai wani wanda ke bautan gumki kuma sun san inda gumkin yake kuma za su iya ɗauko shi ba wanda ya sani sai su lallaba sai su sace wannan gumkin sai su zo su sassare shi sai su kai ma matar da bata da mai yi mata itace su kai mata suke to ga ike mu miki daga daji ita kuma sai ta karba ta ce Allah shi muku albarka ba ta sani ba cewa ta kai ice ne da gaskiya ku icin ne ka amma hagumki aka ci gaba da tafiya haka to cikin wannan tim din na matasan akwai ni mu'azu da mu'awidu dukkanin su ƴaƴa ne na amr ibn al-jamu' shi bai musulunta ba tsoho na don ka sani da cewa shekarkaro ba sa da amfani idan babu addini kamar yadda kurciya ba ta da amfani idan babu addini to wayannan matasan saboda suna da addini kurke su ta amfani su shi ko tsoho ne babu addini lokacin bata da amfani amma daga baya musulunta alhamdulillah amma a musulunta rayuwa bata da dadi domin da gumshin da yake bautawa to sai yara sai suka ce to ya kamata shi ma su je su yi masa nasiha ko Allah zai sa gani to sai suka ce to hanyar da za su bi baba ko sun je su yi mai nasiha bai yi da don sun san baban nasu ne suka ce to hanyar da za mu bi shine mu yi kokarin mu nuna mai gumkin ba na ƙure ne ba bai isa ya hana bai isa ya sa ba bai isa ya hana ya cuta ma kansa ko ya cuta ma wani ba saboda ka bai cancanci a bauta masa ba sai suka yi wannan shawarar suka zo suka iske wannan gumki cikin daki dama cikin daki yake ajabunsa idan zai je wajen gona ko zai je kasuwa sai ya zo waje wannan gumkin ya bauta masa sannan ya fita to sai ya zama lokacin da suka zo suka iske gumkin tsaye an masa kulliya sai suka ɗauke shi sai suka juya shi kafafu suka kalli sama shi ko kai ya kalli kasa baba yana dawa sai ya zo ya iske Allah ne kafahu sama to daga nan sai yake cewa a'a wai wawa Allah Allah wamma wanga aiki sai dauka sai ya juya a gyara shi ya ba gumki hakuri cewa dalilin da ya sa bai iya cewa komai don bai san wanda ya mai wanga aikin ba da ya sani da ya da ya rama ma Allah ne to daga nan kenan ya fara zai ya gano wa kenan Allah bai iya rama ma kai ne sai dai a rama mai wa gobe baya kare ibada tai kuma ya tiyati dama lokacin da yake fita su riga sun sani suna gani ya hita kuma sai suka sake dawowa kuma suka mai da gumkin na haka ya sake dawowa ya ce gumkin haka yake wai wai wai ma wanga aikin ga yake ban sa wanda ya ma wannan aikin ba ya gyara shi sai dauko takobi ya rataya mai ce gobe duk wanda ya sake dawowa ya ma wannan aikin ka sare shi ni nike maka bawa Allah ya fida suka sake dawowa suka iske shi haka yace to yanzu ka har yanzu dai babu bai gyare ba bai gane ba sai suka je suka dauko kashi suka zo suka shaha mai kamar yadda ka sana wa ma eh, katako henti suka yi mai henti da kashi sai suka aje shi baban na dawowa sai iski Allah ne cike da kashi daki kuda sun cika to daga nan sai yace a'a yau Allah da kashi haka wai ma wanga aiki kuma gumkin ga bai iya magana hankali ne fara ga wannan anya Allah da bai iya magana ai mai a sa mai irin wannan kashin to amma dai yanzu zai bai yi da ganewa ba so sai ya dauke shi ya wanke shi ya sa masa turare ce yau zan yi gadi sai na gane wanda ke yi ma wannan aikin ya je ya zauna ya zauna to dama ƴaƴan gida na sun san da yana gida sun san da zai fita ya gaji da gadi ne ya hita kace to shi kenan ba bai gane ba sai suka zo suka dauki wannan gumkin suka ja shi kiri suka ta wata mata ta rijiya inda ake kada musai a wata bola suna zuwa sai suka kaɗa cikin wannan rijiyar kuma aka yi daidai da cewa wani kare shi ma ya mutu an kawo shi shi ma yana cikin rijiyar baba yana zuwa sai ka iske daki fa yau amma sai ka ga inda aka ja Allah ne sai bina ya bisau yana gudu yana gudu ya cimma inda ke da rijiyar amrul jamo yana lekawa a cikin wannan rijiyar sai ga kafafun Allah sama da dan bindin kare shi ma matace sama yake kai magana nan ta baci law kunta ilaha mustalim lam takuwal kalba jami'a fi qarar yace dalle ne ba shakka da kai Allah ne wanda ake bautawa bautar gaskiya ba yadda za in dai haka cancanci a bauta maka a same ka cikin wannan matattar rijiya tare da wannan mataccen kare mushe ya nuna kai ba Allah gaskiya ne ba kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yan musulunta saboda albarkar matasa yara ƴaƴansa wannan ya nuna muna muhimmancin matasa ya nuna muna matsayin matasa a cikin al'umma idan kuga matasa suna rike suna rike addini ka gode ma Allah wani wallahi ya haihu da matashi ne amma wallahi ba addini ya dami shi ba shaye shaye kai wani sata yake yi wani mazinaci ne kuma shi ma baba ne nan da rai to kai baba da Allah ya baka da mai wa'azi ya baka da mai zuwa makaranta ya ba kaɗa mai zuwa wajen wa'azi ka gode ma Allah kuma ya nuna ko ka kwanta ka mutu zai ma addu'a amma idan kake baka ba wannan ɗan naka mai addini goyon baya ba to ba mamaki Allah jarraba ka da wanda zai sa mayuka in baka hankali ba ya Allah ka shirya mu wayennan matasan Abdurrahman ibn Auf wata rana yake mun je waje lokacin da aka je yakin Badar muna cikin saho ga mu ga arna abdurrahman ibn afi sai ke cewa ko ni diba hannun dama na sai ni ga dan matashi karami ina dibawa hannun hagu sai ni ga matashi shi ma wato yaro dan karami yaro haka sai ni guri cewa dama dai ni na saboda lokacin shi ko shekaru su yawa lokacin da shekarunka suka yi yawa to lokacin kana shawar karami yaro kana shawar da za a rage shekaru da ka rage shi yaro shi so shi ka ya kara mai shi yaro kullum so shi ka zan babba shi sha yake a ce mai ya girma sosai amma kai da ka girma yanzu so kake ka dawo daidai da yaro don ka san abin da ka baro kuma ka san halin da yake a hali yanzu Abdurrahman bin Afu yake cewa ya so da ce da ne daidai wayannan matasan sai can ɗaya daga cikin yaran sai ya zungure shi sai ce mai ya am ya kai ammi an ce am yana nufin kamar ka ce ya baba domin shi shine kanin baba ko wan baba ya am a ta'arifu ba jahal am ka san abu jahal sai Abdurrahman yake cewa na san shi to amma mina na kake bukata gare shi yake abun da nake bukata an gaya mini yana zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labari ya kawo min haka wannan dalili nake so yanzu idan muka je wajen yakin nan a goda mini shi idan dai idan na suka gane shi to lalle ne ba na rabuwa da shi sai ɗaya daga cikin mu ya mutu ko ni ko shi in muka gamu shi ne kawai nake bukata sai na ɗaya wanda ke ɓangaren na hannun shi ma sai yake masa ya bayan ya zungure shi a ta'arifu aba jahal ka sa abu jahal ce ina eh, san shi to kuma mai bukatar ka Ya ce an gaya mini yana zagin manzon Allah ne wannan ta sa nike so in gane shi in ni gane shi to ko ni ko shi sai ce ta mu zuwa an ka je aka hadu da harna ce can sai ni gana ma Abu Jahal yana rongona yana takama yana bubuɗawa. sai rike mai yaran nan kai ga mutumin naku can suka ce ina ake gashi kan mai bubbuda wannan dama kahiri akwai girman kai suka ce to shi na wancan yace suka ce yake eh shi ne yake sai suka yo irin wata hira suka taso masa kowa zare da takobinsa suka tasa ma'arnin nan ya sara su sara ya sara su sara kawai sai suka sassare shi kai tsaye sai ga arni kasa Abuja al kasa bayan sun sassare shi sun kai shi kasa sai suka sheka da gudu suka iska annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne dai daga cikin su abu da ke cewa ana qataltuhu ana qataltuhu ni ne ni kashe shi ni ne ni kashe shi kowa da kirsa kobin sa amro wato mu'az ibn amr ibn al-jamu ina cewa shi ya kashe mu'az ibn afra'a yana cewa shi ne ya kashe matasa da guda biyu karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya raba gardama yace kun shahi takobin ku suka ce abu mushahi bai ce kowa kamun gani sai suka bi kawai manzo Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mu'jiza irin tashi da fadaka wato da hankali irin nashi da kuma wayewa irin nasa yana kallo wannan takobin sai yake cewa kilakuma qatala dukkanin ku ku biyu ne kuka kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya to kayan da ke ga jikinsa a dauka a ba mu'azu ibnu amr ibnu jamuhi yace a bashi amma ni ku ne ku bi kuka kashe bayan an yi wannan abdullahi ibn mas'udin yana zuwa ya iske abu jahal cikin jini ya rasu sassare shi shi ko da ya zo iske shi haka nan bai yi da mutuwa ba kawai sai ya sa yuka ya kille kan sai ya ɗauki kan da gudu ya iske manzo Allah ya ce ya manzo Allah ga kan makin Allah to shine wata ruwa zaka je cikin hadisai in kana karantawa sai ka ji an ce Abdullahi ibn Mas'ud shi ya kashe shi wata ruwa ka ji an ce ya ya na afara'a guda biyu su suka kashe ni lokaci kuma sai kaji an ce mu'adu ne da ibnu afara su suka kashe to duk hadisi ne duk magana guda ne eh wayannan su yaran su suka kashe idan aka ce ma ibnai afara'a yaya afara'a ne suka kashe eh yaya afara'a ne domin akwai da afara'a tare da wayan domin mu'adu ibnu amr ne da kuma wa da mu'adu ibnu afara'a ne su biyu ne suka kashe to amma sai a ce yaya afara'a guda biyu kamar yadda za a ce wa kamarai ne wata biyu ba wata biyu ne ba wata guda ne ko wata biyu ne wata guda ne amma na cewa kamarai ne saboda akwai wata akwai rana to sai rana sai aro sunan wata a bata kamar yadda aka aro sunan mu'azu ibn amrin aka ba wato sunan mu'azu ibn afra'a aka ba mu'azu ibn amrin aka ce ibnai afra'a to an aka ce kuma abdullahi ibn mas'ud ya kashe abu jahl eh shine ya kashe domin ya iske shi cikin jini ya kace kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma gaskiyar magana wayannan matasa su suka kashe ashe matasa suna da mi suna da rawar da suke takawa cikin addini kuma kaga karatun malam Usman mai zagin manzon Allah mai sukan manzon Allah hukuncin sa kisa kowa shine ba domin su yaran kajiya cewa sun kai dalilin da yasa muke neman sa an ce yana zagin manzon Allah yana cin zarafin manzon Allah wannan ta sa in muka gane shi ko dai mu kashe ko ya kashe to ashe mai zagin manzon Allah kamata ya masa hukuncin kisa ya Allah shi kare mu Allah kare mu da zagin manzon Allah da cin zarafin manzon Allah innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله وإنك لأنتر وإنك شوتا مع الله وإنك شوتا منذ الله صلى الله عليه وسلم التي لعنهم الله في الدنيا والآخرة Allah ya la'ace su duniya da lahira ya Allah ka kare mu zaka gane su ɗebabun albarka ne a duniya zaka gane su ɗebabun albarka ne a lahira ba albarka ko mata ta ta gane cewa ɗebabbe albarka na hmm. Allah ka samu dace nan za mu tsaya akwai tambaya masha Allah muna Allah ya san kan malamin su ci alkhairi akwai tambaya guda kamar haka me ita ce assalamu alaikum malam da Allah ina da tambaya tambaya ta ita ce shin menene ingancin wannan maganar wani yana ce min baya halatta mutum ya shiga a cikin makabarta yana sanyi da takalma sa'annan wace irin addu'a ce ta inganta daga bakin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ake yi lokacin da aka da mamaci kafin a fito daga makabarta lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani bawan Allah yana tafiya a cikin makabarta da takalma manzo Allah ce ya sahiba sabti ya taini ikhla na alayka ya kai mai wa'annan takalma wa'anda aka gina daga sabtiya ka ɗebe wa'annan takalman annabi ya hana tafiya tsakanin kabari da kabari da takalma to daga idan zaka shiga makabarta malamai sun ce ba laifi ne ka shiga da makabarta da takalma amma idan ka kai inda ke da kabubura to dole ka ɗebe takalma